Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar biyu ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa phil Hashim Gumel. akalla mutane ɗaya ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon harin wani makami mai linzami da rasha ta kai a yankin odessa na kasar ukraine da safiyar jiya juma'a akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna akwai ginin da mutane ke zaune a ciki jami'an sojin ukraine sun ce akwai yara biyu daga cikin waɗanda suka mutu kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira an harba makami mai linzami kan wani bene mai hawa tara a garin billroad a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar sahi barchuk kakakin hukumar yankin odessa ya faɗi ta gidan talabijin ɗin ƙasar ukraine cewa ana ci gaba da aikin ceto mutane ƙarƙashin ɓaraguzan ginin bayan da wani sashe na ginin ya rabta wani makamin mai linzami ya kai hari wani wurin shakatawa a cewar brachuk ya kuma raunata mutane da dama rashi ta musanta auna fararen hula a harin shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya zargi rasha da ƙaddamar da yaƙi kan fararen hula adadin sabbin kamuwa da cutar corona virus a duk faɗin birtaniya ya haura sama da kashi 30 cikin 100 cikin makon da ya gabata sabbin bayanai sun nuna jiya juma'a nau'in omicron na cutar coronavirus shi ne ya fi yaduwa a cikin sauri bayanan da ofishin kirdiga na birtaniya ya fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan uku sun kamu da covid-19 a makon da ya gabata ko da yake ba a samu kwatankwacin hauhawar a kwantarwa a asibitoci ba yawan waɗanda suke mutuwa dalilin cutar kuma ya ragu kaɗan a cikin makon da ya gabata Birtaniya ta yi watsi da kusan dukkanin matakanta na daƙile yaduwar cutar coronavirus gami da sanya abin rufe fuska da ba da tazara tsakanin jama'a watannin da suka gabata, kuma ba a cika ganin abin rufe fuska ba a fannin sufurin jama'a. Sake fuskantar hauhawar masu kamuwa da coronavirus ya zo ne bayan da aka samu karuwar kusan kashi arba'in cikin 100 a watan da ya gabata. Biyo bayan manyan shagulgula da aka yi akan tituna da kiɗe-kiɗe da bukukuwan da aka gudanar don bikin Jubilee wanda ke nuna cikar shekaru saba'in na sarautar sarauniya elizabeth ta biyu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis ne kotun kolin amurka ta kammala ɗaya daga cikin sharuɗin da ta yi amfani da su a tarihin baya-bayan nan bayan da ta yi watsi da haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar da kawar da wani nau'i kan 'yancin mallakar bindiga tare da tunkarar wasu batutuwa da ke cike da cece kuce a cikin jerin yanke hukunci mai cike da rudani da rabe-raben aƙida. A matsayin ta na babbar kotun ƙasar, kotun koli takan ba da ra'ayi akan duk wasu hukunci wanda ke shafar rayuwar mutane ta yau da kullum. Sai dai za a tuna da wannan wa'adin a matsayin ɗaya daga cikin mafi muhimmanci domin a karan farko cikin shekaru hamsin da suka gabata babbar kotu ta bayyana cewa zubar da ciki ba haƙi bane da tsarin mulki ya ba shi kariya ba. Hukuncin zubar da ciki da aka yi ranar 24 ga watan Yuni ya kasance babban abin mamaki. Duk da yake cewa an fitar da wani daftarin ra'ayi na masu rinjaye makonnin da suka gabata, wanda masu ra'ayin riƙau a cikin al'umma suka yaba da nasara. Kuma masu sassaucin ra'ayi sun yi Allah wade da shi a matsayin cin zarafi ga 'yancin haihuwa. daga ƙarshe jiya juma'a babban shugaban ƙungiyar taliban ya yi watsi da duk wata tattaunawa ko sasantawa kan tsarin mulkinsa na musulunci a afghanistan a wani mataki na tsawatawa ga kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ga ƙungiyarsa mai tsauraran ra'ayi da ta sassauta takunkumi kan 'yancin mata na aiki da ilimi. Ba na zo nan don in biya muku bukatunku 'yan ƙasashen waje ba, kuma ba za su zama abin karɓa gare ni ba. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ƙasar Mali inda 'yan ta'adda suka halaka sama da mutum 132. Al'ummar ƙasar Mali ta yi zaman makoki a tsakiyar watan Yunin da ya gabata a sanadiyar wasu jerin hare-hare da aka fuskanta a garuruwa da dama a yankin bankas inda 'yan ta'adda suka hallaka faran hula 132 a cewar hukumomi a adadin da wasu majiyoyi ke cewar ya zarce hakan wannan na faruwa ne a wani lokaci da rundunar barkan ta faransa da kuma ta kasashen turai suka fice daga kasar ta mali saboda taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe da gwamnati riƙon ƙwarya da kanar sai goita ke jagoranta wacce a dai gefe ɗaya ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar g5 sahel a saboda wasu dalilai na rashin fahimta a kan haka wakilinmu a birnin niamey suleiman mumini barma ya haɗa mana wannan rahoto. mummunan tashin hankali ne aka fuskanta a ranar juma'a 17 ga watan yunin 2022 a ƙauyuka da dama na tsakiyar ƙasar mali inda 'yan ta'adda suka farwa jama'a cikin wani salo irin na rashin tausayi sanarwar hukumomin mali a washe garin faruwar wannan al'amari ta ce fararen hula 132 ne suka hallaka sakamakon hare-haren da aka kai a garuruwa da dama waɗanda suka hada da diyala sagu da janweli da dalge sagu na yankin bankas saboda haka suka ayyana zama makoki a faɗin ƙasar wani ɗan siyasa ɗan asalin yankin na bankas Nuhum Togo wanda shi kansa abin ya ritsa da wasu 'yan uwansa ya bayyana wa sashen faransanci na muryar Amurka cewa yawan waɗanda aka kashe ya ɗara alkalaman da gwamnati ta bayar. Ya ce an shafe wunin litinin ana kwashe gawawaki a Delasagu inda aka tattara gawa sama da tamanin. Kuma akwai waɗanda a washe gari aka ci gaba da neman gawawakinsu A bali kilomita kaɗan da dela an tarar da gawawaki 52 sannan a wani ƙauyen da ke kusa da nan an samu gawawaki 46 wato dai a jimilce ana iya cewa gawawaki 180 zuwa 190 ne aka gano abin nufi ana jana'iza ana ci gaba da neman gawawaki Na'um Togo ya ci gaba da cewa 'yan bindigar waɗanda suka kutsa waɗannan ƙauyuka a yammacin juma'a kai tsaye suka nufi kasuwar dalasagu inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta sannan sun bi gida-gida suna tattara matasan da suka fice da su zuwa bayan gari inda suka bindige su da guda-guda. Uh, Shugaban kungiyar Voix de Sanvoix Alhaji Nasir Saidu na cewa bai yi mamakin faruwar wannan al'amari ba saboda yadda gwamnatin ta mali ta ɗauki mataki mai kama da abin da 'yan magana ke cewa sakireshe kama ganye ta kore je sahel ta kore duk wasu waɗanda ka kama mata ta yi kokowa da ta'addanci bayan tarihi ya nuna a duniya babu ƙasar da ta iya kokowa da wannan abun ita ɗai amma har yomin ƙasar mali tana nuna ita tana iya ta yi inda aka zo an kai wannan ta'addancin ba su da tsaro kullum zaka shi su sun ce su suna hulɗa da rasha amma sun ki bari a ga waɗanne irin an rasha na annan tare da su suna yaƙi. a sanarwar da ta fitar sa'o'i kaɗan bayan dawowar tawagar da aka tura zuwa yankin da aka yi wannan aika-aika gwamnatin kanal asimi gwaita ta zargi ƙungiyar katiba de la masina da aikata waɗannan kashe-kashe sakamakon gano fuskokin wasu sanannun mutane da ke da alaƙa da wannan ƙungiya da amadu kumfa ke jagoranta tana mai cewa za ta ɗauki matakin hukunci editan jaridar laru de ibrahim musa ya yi fassara a game da abin da wannan hari na yankin bankas ke nufi a bisa la'akari da wasu abubuwa masu nasaba da tafiyar kasar mali a yau wannan harin kamar wani martani ne sun kamai da sanarwar suka yi ta bayan sun kai wannan mummunan hari sun fito sun nuna cewa ai ramo gayya ce suka yi ga mutanen gari waɗanda suka ba da haɗin kai suka sa sojan kasan mali suka bazattake su bayan wannan harin bai ba da mamaki tun da ya zo lokacin da kuma ita wannan kungiya ta tsaro mai zaman kanta cewa da wagner ta shiga cikin yajin aiki inda wata mashiya ke cewa tun cikin watan abril na wannan shekara ta 2022 an ba su samu albashinsu ba da ya kamata hukumomin mali su ba su har zuwa ga ranar yau duk irin takaddama da za a yi wajen yaƙi da 'yan ta'adda su kamar sun nuna har da 'yan ba su cikin hakinsu ba cewa da an biya su albashinsu ba za su zauwa su kama ba ido za su sawa. To sai dai a ra'ayin Sule Mashi to na kungiyar LGPSC duk da karuwar aika-aikar 'yan bindiga da aka fuskanta a 'yan makonnin nan da alama hukumomin Mali na samun nasarori a yunkurin kakkaɓe 'yan ta'adda daga wuraren da suka tare. A hasin Goita shi da shi a hilin daga yake ya san abin da a tarnaki a cikin wannan yaki ya san matsalolin da suke fuskanta dole ne a tsara ma gwamnatin hasimi goita a ga halin da yanzu mali take saboda kowa ya san lalle har yanzu akwai burbushin rashin tsaro a cikin kasar mali amma kowa ya san cewa an samu ci gaba sosai an samu ci gaba sosai an samu zaman lafiya sosai a kasar mali don in ba hasimi goita da gwamnati su zangwar zaye ba ba zai yiwuwa ba dai nan a samu wani ɗan afirka haka kata an soja ya tashi ya ce sojojin kasar faransa su kwashe kayansu da kayansu har ya kori jakadan kasar faransa daga kasar shi saboda ya ga zaman su baya da wani alfanu illa kara tsawaita wannan hali na rashin tsaro a cikin kasar mali kisan fararen kula wani abu ne da 'yan bindiga ke amfani da shi domin cimma wani gurin da suke hange a cewar masana fitaccen dan siyasar kasar mali nuhum na da irin wani ra'ayi ya ce wannan wata dubara ce da 'yan ta'adda ke amfani da ita don tsoratar da jama'a su kaura cewa gonaki domin dalasago karkara ce da ake ɗauka a matsayin rumbunci makar wannan yanki rashin rashin gudanar da ayyukan gonaki babbar matsala ce a mali domin kashi 80 daga cikin 100 na 'yan kasar mutane ne da ke dogara da noman damana saboda haka waɗannan hare-hare wani yunkuri ne na haddasa karancin abinci a ƙasar ƙasar mali wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar jason sahel a watan afrilun da ya gabata a ɗaya gefe ta raba gari da rundunar barkan saboda zargin sojojin na faransa da gasa murkushe matsalolin ta'addancin da ake fama da su a yankin sahel kafin ta juya harkokinta wajen ƙasar rasha da nufin neman mafita sai dai da alama har yanzu tsugunne ba ta kare ba mako biyu da suka wuce ministan harkokin waje na kasar mali shi da kanshi ya isa can taron majalisar ɗinkin duniya inda shi da bakin shi ya nuna cewa akwai bangare da dama na kasar wani ba su karkashin hannun hukumomi tunda lokacin da aka mishi tambaya ana cewa ai ana zargin da kuna taka hakin dan adam da ku da wannan kungiya mai zaman kanta ta waganar da ke kama muku sai ce yaya su da wurare da yawa ba su karkashin ikon su za a zarce kuma sun taka haki kenan in ma an taka hakin ba su ba ne 'yan ta'adda ne da yake suke rike da wa'annan yankunan na ƙasar mali don haka mahukuntan ƙasar mali in suna son su ga sun shawo kan wannan matsala dole sai sun nemi haɗin kai da ƙasashe makwabta kamar ƙasar niger kamar ƙasar burkina faso amma mali ta ware ita kaɗai ta zan saniyar ware ba yadda za a yi ta su galaba wannan yaki. da kaga dan ta'adda ya bar yakin soja ai komo yana yakin farakulla ai ka san shi kenan an hikarhin shi ne an hikarhin su ne shi yasa dan mi basu je suka faɗa ma rundunar sojoji kenan ana iya cewa gwamnatin Hasumi Goita ta yi nasara bisa kan wannan sha'ani na samar da zaman lafiya a kasar Mali kuma za ta cikakken nasara insha Allah kafin su shirya wannan zaɓe. Ya kamata a ce cikin kokowa da ta'addanci wannan da aka yi ɗankin sahel ƙasar mali katta ware kanta dangance da yanayi wanda aka tahiya ko cikin yawa ko da wanda suka kama maka yaya aka kwashe da wanga harkar ta'addanci balle ƙasa guda a ganinmu wannan abun yana iya ya kawo eh, lissafi ga ƙasar mali domin ta ƙara gyara zamanta dangance da yanayi na tahiyar duniya babu wanda zai ware kanshi a duniya kuma ya ce zai tahiya ya samu abin da ya kasu ka gani ta'addanci karuwa ma yake wajen su tunda hujjar da an ka kashe mutum 130 hujja ce wadda za a nuna har yanzu akwai sauran zomo muka ba. A shekarar 2012 ne al'amuran tsaro suka fara taɓarɓarewa a Mali bayan da wasu 'yan takifan Libya suka tare a arewacin ƙasar dauke da manyan makaman yakin da suka wawushe a washe garin faduwar gwamnatin Muhammad Gaddafi. wannan ya haifar da kafuwar kungiyoyin 'yan tawaye masu fafutukar neman 'yancin azawak a zamanin shugaba amadu tumani ture yayin da dai bangare gaggan 'yan ta'addar libya suka kafa sansani inda suka kwace iko da karkarar kidal da ke arewacin mali da da matakin soja da kasashen duniya suka ɗauka matsalar tsaro ta ci gaba da ta'azzara a arewacin mali gazawar dakarun ƙasar ta yi sanadin yaduwar ayyukan ta'addanci a yankin sahel musamman a kasashe makwabta wato jamhuriyar nishar da burkina faso yau kuma an waye gari wannan matsala ta isa kasar togo da jamhuriyar benin inda aka fara fuskantar hare-hare irin na ta'addanci masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niyame Suleiman Mumini Barma da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari. Shirin da yake da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta murya haɗakan jama'a da kuma sashin Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Yau ina tare da a tarihin wani gari garin kuma shi ne garin farakwai da farko zan so in ji sunan sarki da kanshi sunana muhammad labran ni ne sarkin farakwai da ke kan gado a halin yanzu. Mai girma sarki za mu so mu ji tarihin yadda garin farakwai ya kafu daga bakin katun da ku ne manya yanzu. Garin farakwai gari ne mai tsohon tarihi don akwai abin da ke nuna alaman gari tsohon gari ne a farakwai shine ko ganuwa don farakwai a yadda muka sami tarihi ya riga garin makwautanmu kafuwa shine makwautan kuwa su ne zangon aya da yalwa do farakwai ya riga su kafuwa. Mm. Wasu mutane suka fara kafa garin fara kwai domin kowane gari akwai ya ka ji wasu fulani ne wasu a ce bare bari ne wasu a ce kaza wasu a ce kaza wasu ainihin irin mutane suka zo suka fara kafa garin fara kwai. Alhamdulillahi a kabilan da ta fara kafa fara ita ce kabilar bagi. To bisa ga halayya su bagi idan suka zauna a wuri suka ga kuma jama'a sun matso su sukan ƙaura ne su ƙara gaba wanda abin da ya faru kenan da bagin da suka fara sarautar farakwai wanda bayan su to sai kabilar java da ke kwai lalle sun zauna a farakwai kuma sun yi sarautar farakwai har mutum uku a cikin ƙabilar jaba akwai sarki na farko shine anduman sai na biyu agagi sai na su sarki jatau wanda shi sarki jatau din nan su ne suka yi aura daga fara kwai zuwa kwai don a yanzu haka in ka je kwai jaba area akwai inda sarki jatau da ya ƙaura daga farakwai ya zauna a nan ana ce ma wurin kurmin jatau kamar kimanin shekaru nawa kenan a gaskiya shekarun da yawa don muna bayani ne a kan abin da ya kai ma shekaru 200 da casa'in zuwa 300 bayan ma wannan ƙaura ne da suka yi ni na ɗan ƙiyasta daga lokacin da kakana sarki um, umar aliyu ya hau gado girma sarki ina garin ya samu suna fara kwai kuma wani dalili ya sa aka ba garin suna fara farakwai watakila za mu samu wani labarin da gare ka eh akwai lokacin sarki jatau shi allah ya yi shi mutum ne mai son kiwon tsuntsaye na gida kaman kaji to sai ya kasance yana zaune sai akwai kwaro-kwaro a cikin kajin da yake kiwo to ya sa hadimin shi ya je ya duba mai ke faruwa wajen kajin nan to sai shi hadimin nashi ya dawo mai da labarin fara kwai fara kwai mm. daga nan ne garin ya ɗauko asalin sunansa fara kwai eh. shi wato aya cewa shi wanda ya samu da garin fara kwai. Eh. shi mai kiwo ne wato makiyayi ne kenan? eh mai sha'awan kiwon kaji ne kwarai da gaske mm. daga lokacin da ka taso kasan san eh, gidanku ko kakanka ya sarauta da ko da wani da wani suka sarauta wani lokaci ne ainihin ma hausa fulani suka fara sarautar gari tun da ka ba mu tarihin baya yawa to hausa fulani kabilan da na fito cikinsu kenan hmm. su ne fulani su sun karbi sarautar farakwai ne a alif da ɗari takwas da tamanin da takwas wanda shine shekarun da sarki umar dan aliyu kakana kenan ya yi a kan gadon sarauta don ya bar sarauta ko ce ya koma ga ubangiji a 1930 talatin. Eh. daga shi sai sarki babban ɗansa muhammadu mustapha ya hau gado ya dai shekaru bakwai ne a kan gadon sarauta Yawwa daga shi shi ne sai mahaifina wanda ya kama daga shekaran da mm, wanshi ya rasu zuwa shekara ta dubu biyu da hudu ainihin waɗanda suka yi a gidan fulani mutum uku duk da kanina wanda shi allah ya kaddara ya riga yin sarautar yanzu ma iya cewa farakwai fulani ne zalla ko kuwa da wasu kabila da wasu kabila za mu so mu jirga bakin ai ba fulani ne kaɗai ba akwai kabilu da dama amma waɗanda suka sarauci garin kabilu hudu ne daga bagi jaba bare-bare to sai kuma mu fulani wanda muka karba daga bare-bare kowane gari za ka tarar da suna da sana'a duk da kika ce sarkin da ya fara kafa garin a mai sha'awar kiwo ne amma yanzu wani sana'a ne al'ummar farakwai suke alfahari da a matsayin sana'a jama'an farakwai suna da sana'o'i kamar uku akwai noma da kuma kiwo sai kuma saƙa irin wanda aka san bahaushe da shi don har yanzu akwai unguwar da ake mata lakabi da sana'ar saƙa ana cewa unguwar masaƙa amma wani sana'a yanzu dai mutane suka fi ta eh, aka fi saninsu da ita yanzu an fi sanin su da noma saboda ci gaban zamani jama'a an an yawaita da dama sun koyi sana'o'in hannu eh, kamar su gini da sauransu uh, ita garin farukwai tasowa na nasan tana alfahari da noman doya hmm. to ya labarin yake yanzu eh to har ga allah wannan yana nan har yanzu ba a bari ba don kasan abin da aka saba da shi yana da wuya mm. a bar shi landanin wasu garuruwa ne suke ƙarƙashin masarautar farkwai a garuruwan da aka ƙirƙiro su ne akwai tudun ƙaya akwai zagina akwai ciritawa duk a ƙasar zazzau ko kuwa a wajen ƙasar zazzau ai duk kalan waɗannan garuruwa da ka na ambata maka mm. duk an ƙirƙiro su ne daga fara kwai ta mm. kasar zazzau eh, cikin karamar hukumar mu ta igabi mai girma sarki a gidan rediyo na karta da haɗin gwiwa da murya amurka tana godiya da ka bamu lokacinka domin muka samu kaɗan daga cikin tarihin garin faɗo wanda ba shi kenan ba mun da iya samu abin da muka samu. to alhamdulillah ni ma ina godiya a gare ku. da masu aure da haka za mu ja labulen shirin a madadin sarkin farakwai muhammad labaran wanda ya ba mu tarihin garin farakwai sai kuma gidan rediyon murya amurka da ke washington dc gundumar columbia da ya kawo muku shirin da haɗin gwiwar gidan rediyo na garka muryar haɗa kan jama'a da ke kaduna nasiru ya bin ne ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. mu ba ta yin bara akwai. Me yasa haka mai ramu 好困倦。 rasulallahi mayanan yau haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.